Wato jama'a mun zo kuma saboda mu kawo muka maganan Allah daga Lifewed Media Ministry. Dan wanku Bashiru na sa muka kawo muku wannan wazi daga wannan lokaci. Sannan mu fara ya fi dai mu fara da addu'a saboda mahadabur haka na ma Allah roko na maka addu'a na maka an roko ne ya fa maka zunubi ya ji muna toshe ya bude muna anya ilimin mu saboda mu ji maganan sa da lahiya. kuma mu yi kowane abin da maganan Allah ke ce muna saboda mu zama da shi mu yi amfani da shi mu aiki da shi na wannan roko ne da sunan yesu kristo amen to kaman dama muka ji kaman inda Allah ya yi muna masali saboda maganansa yau kuma za mu ji maganansa da luke 15 verse 7 a wurin kuma yesu kristo ya yi muna wani masali wurin nan kaman akwai wani mace da yake da kudi to sini guda ya bata guda ya bace sini ya aje sauran kudin nan ya kuma yana nema wanda ya bace nan to menene wannan masali ya gwara muna kaman duka mutane muna, muna kaman kudin da ya bece nan mai kudin nan bai ce ina da kudi da yawa in wani ya bece na berisi ya zo ya neme ta duka mutanen duniya haka ne muka yi dukan mu mun bece ne duka mu allah ya duba yana, yana mu duka mu allah ya neman mu duka mu allah ya zo saboda ya kawo muna jira mun bece ne a dama yaya na abin da ya fara abin da ya fara saboda a dama a bayan da asada inda allah ya halitta sama da duniya ya gama halittan sama da duniya ya jaya wani wuri ya aje mutum da matansa su nomata su ciyayata haka ne abin da ya fara da bayan allah ya yi masa haka akwai wurin na da dadi wurin na da kyau suna rayuwanta suna zama da amfani suna zama da lafiya suna zama tare da magana allah suna zama tare da allah da shi ba ko wani wahala a cikin ba ko wani zunubi a cikin dukan mutane dukan da dobobi duka sun zama tare wurin ya yi daɗi sosai sini saitani ya gin inda mutum da allah tsakanin mutum da allah yake nan shi ne ya juya kayansu maciji ya wurin matan mutum da matansa su ce musu kama in ji Allah ya ce kar ku ci kowane itacen da yake a cikin gwanan ne da matan mutumin ya ji haka sini ya ce ba haka ba ne Allah ya ce mun yi mu ci wani itacen da ke wannan gwanan ne amma akwai wata gudan da suke tsakanin gwanan Allah ya ce kar mu ci ko mu taba shi giran da za mu ji ko da mu taba shi ne za mu mutu to maciji ya ce ma matan kama ba da aka mutu ba allah ya sani in ka ci da ka dai bure shi ne matan ya ci yayan itace na ya kai ma mijinta shi kuma ya ci da suka kinga sun ya zama musu zunubi da bayan allah ya zo cikin gonan ba su yi su zama tare da allah kuma haka ne mutanen duniya muke ko in ke dan adam ne in kai kakanka ne adamu duka mutanen duka kakanmu ne guda duka mun fito a bayan adamu ne zunubin nan ya kama mu saboda wannan zunubi tsakanin mutum da allah ya bata sai allah ya ce ma matan nan saboda kaji kaci itacen nan da azaba ne za ka afe yaya siyasa mata suna azaba sosai sannan su haife sannan su kawo yaro da kuma ya ce ma macijin nan saboda haka da ciki ne da ka tafiya mun ka gan maciji mun gan inda maciji ke tafiya allah ya ya sinime su kenan da adamu kuma allah ya ce masa saboda kai na sinime duniya da kasa na sinime su wahala ne daga yau azaba ne daga yau da zufa ne daga yau kowane mutum da ke cikin duniya da ka ci abinci za ka samu zaman lafiya da azaba za ka samu zaman lafiya da zufa da wani aiki sosai ne sannan ka samu abinci saboda zunubi duka muna da zunubi duka mu mun bece ne a wurin allah duka mu allah ya na neme mu allah yana neme mu Allah ya kawo dansa, Allah ya kawo Yesu, Allah ya siko Yesu, Allah ya aike shi ne ya zo wurinmu, ya zo cikin duniya ya samu wahala, ya kashe shi ya zufa jininsa saboda ni da kai, zunubin da muke da sinna, saboda ni da kai mu samu anya mu shika aljanna saboda ni da kai ya cire mu da wahala saboda ni da kai a yafa muna zunuban mu duka da sai ya ba mu zaman lafiya haka ne abin da ya sa yesu sai ya zo cikin duniya kenan ni da kai zunubinmu na ya sa kin da kai ji na yau ne naka yau ne anyanka yau anya ya bude maka ka zo wurin yesu kristo ka yi tuba da zunubi ka ce masa ni dan adam ni ina da zunubi da zunubi ne ma ima na da afe ne in ka yi wannan aduwa in ka yi wannan aduwa da farin zuciya Allah zai dafa maka zunubanka duka ne ni da kai mun san kamar inda duniya ya kai yanzu duniyan duka ya juye duniya ya bata a zaman duniya ya bata ne da karya ya shika duniya da karya kowa yana zama da wayo ne dan banza ne a dukan abubuwan da ke cikin duniya yanzu ga duka duka mutane sun bata su mumbace ne ba haka ni Allah ke so mu ba haka ni Allah ya yi muna ba haka ni Allah ke so mu zama Allah na so ni mu zama da tare zama da juniya da lahiya zama da duniya tare da lahiya tare da shi Allah ba mu samu haka a bayan muna da zunubi sai dai mun bace sai dai mun juyi halinmu sai dai mun yi tuba da zunubanmu duka sannan mu samu wannan zama ba wanda zai iya sika aljanna da zunubi bayan mutum da matansa suka yi zunubi in ji Allah na zuwa sun gudu ni suka boye saboda Zunubu bai iya shiga aljanna zunubi bai iya zama da Allah zunubi abinda zunubi ya zama abinda bai da kyau a gaban Allah mu muna za zunubi kafin Allah ya fa maka zunubi ya fi ka sin wuri abubuwa sannan Allah ya fa maka sai ka sani duka mutane da kuma kai muna da zunubi saboda haka ba mu yi shiga aljanna saboda haka allah bai iya zama da zunubi saboda zunubi mu bayan mun ka mutu a azaba ni zalla ni za mu samu wahala ni za mu yi da jahannama ni za mu shiga sai ka kuma sani allah mai jin taushe ne yana taushe mu sosai saboda haka ne ya kawo dansa saboda haka ne ya kawo yesu kristo ya zama tare da mu ya yafe muna zunubi ya yi masa abubuwan da bai kyau a kashe shi saboda mu samu gafura. abu na hudu kenan da bayan kasin san oranga abubuwa hudu abubuwa uku na hudu ne za ka bude bacinka da ce ma yesu kristo ya yafe maka zunubi da kan yi haka Allah zai yafa maka domin maganan Allah ya gwada muna in ba ka tambaye shi ba ka cire asi ba bai zuwa bai shika ya zama tare ya fa maka zunubi sai dai ke da kanka da ka bude bakinka da zuciyanka ka tambaye shi ka ce masa ya fa maka zunubi in kana so ka yi haka lokacinka kenan anyanka kenan ya bude maka yau sai ka yi wannan aduwa ka yi ka yi addu'a tare da ni ni wane na sani daga yau na sani kamar ina da zunubi na sani ma saboda zunubi ne ka shiga cikin duniya zunubin kakana duka mu duka muna da ciki mun zama gudunma mun zama da kariya muna da abubuwan da bai kyau saboda zunubi na zo wurinka ya fai mini zunubi na duka cika zuciya na, wance ni da jininka, saboda gobe ciyama in zama naka. na wannan roko da sunan Yesu Kiristi. Amen. Da baya ka yi wannan addu'a, abinda za ka yi ne, za ka nemi wani cecin da ya kusa da kai ne ka shiga wurin nan ka yi addu'a da su. Kai ka zama da kenya kai ka zama dan banzan kuma. ka juya halinka da abin da kake da sin duka bari mungun halin nan bari karyan nan bari bakin ciki bari abubuwan da kai kake yin ba kyau duka don allah bari sai ka zo wurin allah in ka yi haka allah zai zafa maka zunubi ne to na ma laro roko maka ne allah kuma ya bari ya baka saman lashiya allah ya bude maka anya Alabari abin da kake yin duka a sa maka albarka ya kuma baka zaman lafiya. Allah ya bude maka an ko kowane hanya da na kunne Allah ya bude maka wannan anya Na wannan roko ne da sunan Yesu kristo Amen. Zaka cira ni saboda mu yi magana. 0249 251594 0249 25 1594 wata jama'a assalamu alaikum